لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرس دمك كلام تالتاف مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح za mu tashi yau darasi na ɗari da da saba'in hudu muna karatu a kitabu as-sawm babin da za mu tashi yau shine bab al-hijama wal qai' lis-sa'im babu hijamati wal qail as-sa'im babin da yake bayani game da hukuncin yin qahu hijama da kuma alqayya da hukuncin amai wato wanda ya samu as-sa'im mai azumi mai hukuncin mai azumi yayi qahu kuma idan amai ya wato eh, yewa mai azumi ya riski mai azumi ya zai yi azumin sa yana nan lafiya lau ko kuma wannan azumin sai ya rama shi babin idan kun duba ya ambaci kawai yace bab al-hijama wal qai'il sa'il babin da zai bayani game da yin kaho da kuma amai da yake riskar mai azumi zai bayani na me hukuncin wannan abubuwa guda ne mai hukuncin yin kaho ga mai azumi sannan kuma sai ya riskar da alkayya shi ne amai a wannan babin hadisin ya bayyana hukuncin abin da Imam Bukhari ya tafi akai hadisin da ya kawo shi na da Abbas radiyallahu anhuma hadisin Abdullah da Abbas Allah ya kara musu yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho wa huwa muhrim lokacin da ya harama da aikin hajji wa ihtajama wa huwa sa'im kuma yayi kaho alhali yana mai azumi to kaga wannan hadisi ya bayyana kenan ga ma'aikin Allah ya yi sallallahu alaihi wa ala wa sallam, to in yayi me yake na hukuncin kawo ga mai azumi ya halatta ga ma'aikin Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam, kuma wannan cewa ya halatta ga mai azumi yayi kaho shine ra'ayin jumhur shine ra'ayin jumhur menene hujja ga hadisi da ibnu abbas ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yayi kaho alhali yana azumi to haka ne jumhur suka ce ya halatta kenan mai azumi ya yi kaho ne ra'ayin imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i kuma in ka duba shine abin da imam bukhari ya kawo dalili a kai. matsalar yin kaho ga mai azumi ga shi dai mun faɗi ra'ayin jumhur ko da abin da imam bukhari ya tafi a kai. to amma akwai ɗaya ra'ayin imam ahmad Allah ya masa rama shi yana ganin cewa a mai azumi ba zai kawo ba in yi kawo azumin da ya lalace wannan kuma shine ra'ayin da shekul islam ibn taymiya da kuma almajirin sai yi qayyim Allah ya musu rama baki daya suka tafi kai. ga dai mun karanta hadisi na Abdullah da Abbas ma'aikin Allah salama ya yi kawo to amma mai hujjar imamu Ahmad shine hadisin shaddad ibn aus Allah ya kara masa hadisin da shi imamu ahmad ya rawaito da kuma al-arba'a ashabu as-sunan duk sun rawaito hadisin imamu ahmad da ashabu as-sunan da ma wasu malamai ibn hibban ibn huzaima duk sun rawaito cewa shaddad ibn aus yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin bil baqiya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce a sai ga wani mutum a kusa da baqiya nan makabarta din nan wa huwa yahtajin fi ramadan ana yi masa kaho a ramadan fakala sai ma'aikin Allah ya ce aftara alhajim wal mahjum da mai kaho da wanda aka yi wa azumin su ya kai kuma aziti ne ingantacce sai malami suka ce eh haka ne wannan hadisi ingantacce ne amma ba shine akhirul amrayn ba akhirul amrayn shine halaccin yi din danga ma'aikin Allah yayi sallallahu alaihi wasallam amma wannan farko ne aka hana kuma wannan din shi ma da dalili shi ma da dalili ah, domin ya zo daga Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa haddathani rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum cikin sahabbai na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya bani labari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجامة والمواصلة ما يكن الله صلى الله عليه وسلم يا هنا كهوب يا هنا كما وسالي mutum ya zarce azumi ba tare da ya buɗe baki ba ya ta jera kwanaki sai ya ce walam yu harrim huma amma bai haramta su ba ibqa'an ala ashabi kaji wannan hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad suka rawaito shi Imam Ahmad da yake wanda ya azumi duba da wancan hadisun shaddad a cewa azumin ya kare to kuma ya rawaito wannan hadisi daga hanyar Abdurrahman ibn Abi wanda yake cewa wani cikin sahabbai ya bashi labari cewa ma'aikin Allah ya hana naha anil hijama ya hana kaho ya hana wusali zarcewa da azumi sai yace walam yuharrimhuma amma ba haramtawa yau kenan bayani ya fito fili bai haramta ba in ji wannan sahabi sai ce na ala ashabi dalilin da ya sa ya hana saboda sahabbai ibqa'an ma'ana su wanzu a kan karfi da kuma kuzarinsu ba gaba ɗaya aka hana ba a'a wani ya sa aka hana saboda wanda yake yana da rauni misali yana azumi kuma aka yi masa kaho zai kara galabaita zai kara galabaita wanda yake aikin hajji kaga akwai kai kawo akwai abin nan aka yi masa kawo yana iya galabaita yana iya galabaita shi ya tace ibqa'an ala ashabihi imam al-bukhari ya rawaito daga shu'ba shu'ba yace sami'tu thabitan al-bunani naji thabit al-bunani qala yace suila anas ibn malik an tambaya anas dan malik Allah ya kara masa yadda a kuntum takrahuna al-hijab lis-sa'im ko sahabbai kuna kin mai azumi yayi kaho takrahuna yace wa fi riwaya ke al'ahd da rasulullah sallallahu alaihi a zamanin ma'aikin Allah ba kwa so ayi kaho ko sahabbai sai an ce ce la yace a'a illa min ajli dha'fi sai saboda gudun rauni shikenan daga nan ya kamata a ce kuma abin ya fito ba wani abin nan kenan mai azumi idan yana da rauni saboda yunwa ko galabaita aiki ko wani abu bai kamata ya azumi shi an hana shi kamar dai yadda za mu karanta ne mai tafiya Eh, mai bulaguro idan yace zai azumi ya halatta yi amma da sharadin ba zai galabaita in zai galabaita shari'a ta ce kada yi to haka nan mai azumi ba a ba a so ya kaho sai in yana da kwarinsa da lafiyarsa ba abin da kawon zai amma in akwai tsammani tunanin cewa zai iya galabaita zai iya samun matsala da azuminsa to sai a hana shi ainihin wato ya yi kaho sai a hana shi ya kaho kamar yadda wannan hadisai suka bayyana ah, saboda haka gama hadisin abu sa'id al-kudri allah ya kara masa yadda wanda imamu an-nasa'i ya rawato fil kubra da ibnu khuzaima ah, sahihin sa da daru kutuni kuma daru kutuni hadisin an ce sahihi ne ji malamai mm. ah, shi abu sa'id yake cewa rakasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lis-sa'imi ma'aikin allah ya yi rangwame ga mai azumi ya iya sumbantar matarsa wa rakkasa safir ijama kuma ya yi rangwame ga wanda yake so yi kawo kaga na an ce rakasa dalilin da sa aka wannan shine dan a nuna maka cewa da farko an hana amma daga baya an bari an ba da rangwame rakasa ya yi rangwame cewa a iya yi kuma an gaya mana dalilin da yasa aka hana mako saboda gudun azzaf galabaita gudun azzaf to wannan daga nan za a gane cewa matsalar ba matsala ce da ya kamata a ja a kanta ba tun da hadisan sun bayyana hukuncin a fili to ana maganar kaho hijama a can da aka ce aftara abin alhajim wal saboda al'ada shine shi wanda zai yi kaho ya yake da bisa al'ada sai ya zuko to kaga shi ya sa shi azumin sai ya zama yana cikin matsala shi ko wanda za zuka wa dama an san hikimar dan zai galabaita to shikenan ina daukan jini fa to ko ba da jini ga mai azumi ya halatta ko bai halatta a ba ta ai shine ake dauka ai ta ha na a shi a zaka yi sai a dora akan wancan ma'aunin idan idan zai galabaita to ba za a yadda a yi ba in kuma ba abin da zai same shi ma'ana ana ganin yana da lafiya da ƙarfi kamar masu ba da blood donation ana ba da jini ana ba da kyautar jini to in mutum aka ɗauki jininsa bisa al'ada idan mai rauni ne dama sai kuma ya yi jiyar ma tukuna sai ya ɗan yi ya ɗan huta an nema abin da za a yi kaza a yi kaza tukuna ko ba amma in mashi Allah ga lafiya ga kuma jikin ba wani damuwar abin nan to kaga shi in yayi ma tafiyarsa zai ci gaba da harkar insha Allah babu ko kenan sai a dora a wannan ma'aunin idan yana da kwarin jikinsa da lafiya za ya ɗaukan jinin yayi tafiyarsa ya ci gaba da harkar shi kenan amma in za a dauka shi ga labaita to ba za a dauka ba alhali yana azumi ba za a dauka sai ya zama an hana tun da dama an hana sannaha aka ci sai ya zama haramun ne bayar saboda me kamar ya bata azumin da gangan ne kuma bata azumi da gangan haramun ne sai eh, da gangan ya san ba zai iya bai ne kaga ai ya abin ko ba haka to saboda haka sai a dora akan wannan ah, me wanda ya hako ko wanda ya yi rauni a jikinsa shefa ya azuminsa a ah, yana nan mana ba hako ai ba shi yake janyo haɓo kuma haɓa in an iya magancewa jinin bai yi yawan da har zai cutar da shi ba shi ke rauni kuma shi ma in an yi maza an kare an yi magani shi kenan an gane ko sai dai kawai in ya ta wannan dama ba da yadda zai in ba in ba misali shi ya janyo abin ba saboda haka babu wani abu dan mai azumi yayi rauni ko yayi habu wannan ba abin da zai yi azumi sa bab as-sawm fi safari wal ifsal babin da yake bayani game da yin azumi a halin bulaguro tafiya ko kuma aje azumi al-ifsal ko kuma aje azumi me hukuncin wani abuwa guda biyu shin matafiyi zai yi azumi ko zai aje azumi shine babin shine babin to ga hadisan da imamu al-bukhari ya kawo anan ne ya ce yin azumi ko rashinsa ga matafiyi mai hukuncinsa to ga hadisin zai gaya mana hukunci an ibn abi aufa daga abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda kala yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi fi safar muna tafiya halin bulaguro da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa kala li rajulin sai yace da wani mutum inzil fajdah li a dakata sauka ka yi mun farau-farau a shidali ma'ana ka yi samu gari eh, da aka da aka aka nika watakila akan dan soya shi haka mm. domin ya yi dan mm. abin nan ko kuma abin nan yadda za an an kada shi mm. ko an dama shi sai zama kamar zai farau-farau kuma da kanshi da zafi to shine yace idali ma'ana ka yi mun farau-farau kala ya rasulullah ash-shamsu shi wannan da aka ce ya yi. sai ce ya ma'aikin Allah da farana a shamsu da farana ma'ana ga rana nan aituku na gari rana ba ta faɗi ba gari bai duhu ba kala in zil fasjahli ma'aikin Allah ya ce sauka dai na ce ka yi mun farau-farau ka dama mun farau-farau kala ya ce ya Allah a shamsu ya ma'aikin Allah ai ga rana ma'ana kamar yana ganin garin rana ba ta faɗi kala a karo na uku ya ce in zil fasjahli sauka na ce ba haɗa mun farau-farau fa nazala fa jada halahu sai ya sauka ya haɗa farau-farau fa shari ba sai ma'aikin Allah ya sha ya buɗe baki da shi sun marama biyadihi hahuna sannan sai ya yi nuni da hannunsa ya ni kala biyadihi hahuna sai ya haka ya nuna inda rana take faduwa inda in ta fito daga nan ta faɗi ta nan sai ya nuna ya ce idan al layla aqbala min hahuna in kun ga dare ya taho ta nan ma'ana rana ta faɗi kenan inda rana ke faduwa dare kuma ta nan yake fitowa min hauna faqad afṭara sa'in to mai azumi ya riga ya ya aje azumin afṭara mu da Hausa zamu ce ya sha ruwa ko ko ya gama azumin afṭara sa'in mai azumi ya aje azumin sa ya ya gama azumin sa ya sha ruwa amma anan karka manta babu me aka ce as-sawmu fi safari wal ifṭar yana tambaya ne akan hukuncin ayi azumi a halin tafiya ko a aji hadisin kuma ya mana ya ba mu amsa me amsa ha za a yi a halin tafiya don me ga ma'aikin Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam har ma ana har yace kunna fi safar shi mai ruwa sai aka ce ma'aikin Allah yana azumi sai a sauka a yi masa faro faro to saboda haka wannan kaga ya riga ya bada amsa hadisin cewa ya halatta mai azumi halin buragoyin yana bukatar azumi zai azumin sa zai azumin akwai matsala ta gaba amma sai an zo babi na gaba za mu bayani shi ne wanda aka ce yayi yayi aljada din shi yayi wannan farfaro bilal ne kamar yadda yazo a cikin riwaya ya ce ya bilal in zil fajdahni a wata riwaya a wata riwaya ta imamu abu dawuda da wata rawaito wanda imamu abu dawuda ya rawaito bilal ne aka ce sauka ya hada farfaro to amma sai yake cewa me ya rasulullah a shamsu ai ga farana yani hadhihi ash-shamsu wannan ai rana ce mai kin Allah me yake tunani kenan dan me saboda aya ta ce summa musu yama to shi ya dauka layin din sai gari yayi duhu sai gari shi yasa ya nanata a shamsu yace ga farana shi tunaninsa ba wai kwallon ranar ba a ga hasken rana yana ganin garin da da haske shi yasa sai yake ta nana ta wannan magana wannan muraja da yayi ba laifi yayi al'ada ce ta a ga abin da aka gaya masa kuma sai ya ɗauka kamar ko ma'ana ma'ana akwai wani yana tambaya ko da wani bayanin banda wanda ya sani ai ga rana ga hasken rana a'a sha ne sauka kai mai to ai kamar ga hasken rana yana ta nanatawa me yake nufi yana nufin shi abin da ya fahimta a farko wancan ai ba a yi sai in dare yayi tunda an ce al yana nufin me dare to ashe sai aka yi masa bayan cewa al-layl din ba ana nufin duhu bane sai taurari sun fito sai dare yayi a ana nufin faduwar rana shine al-layl shine ma'anar al to saboda haka kar a ce yayi tambaya har sau uku don me zai yi tambaya sai eh, a yana kokari ne ya sake neman fahimta akan abin da ya rigaya ya sani cewa an ce tun ma'ati musuyama ilal layl to kuma kamar layl bai ba a tunanin tun da al-layl ma'anarsa shine dare in yayi gari ya duhu a tunanin sa ka ce a ba haka bane sauka dai ka yi mana farau wannan shine ma'anar ga abin nan da aka ce a cin musuyama ilal layl kuma sai aka kare masa mani bayani da wuce in kaga rana ma'ana dare ya taho yace idza ra'aytu aqbala yace ya gabato ya taho min hahuna ta wannan bangaren kenan tawa yake amma bai riga ya yawa allailu din bai riga ya ya ga mai garin ba amma dai gashi yayi ya taho kenan ba jira ake har sai ya taho ya zauna daren bato a'a in dai gari yayi a rana ta riga ya kwallon ta ya fadi aka daina ganin a kurs a sham shi kenan in dai an tabbata rana ta fadi ko da da ragowar haske irin wannan abin da eh, wato wannan abin da ake ta reflection in rana ta haska ma'ana in za ta fadi za ta hasko abin nan gidagidai su kuma sai ka ga ta cikin su wani haske ya yi abin hmm. amma ba wai abin nan din ranar ba ne a'a abin nan ne wadda kyallin yake dukan wannan gidagidan su kuma suke ba da wani haske tunda tana faduwa ta can giragizan suna sama suna hango ta ko ba haka kenan ita in dai idan rana kwallon rana ya rigaya ba a ganin shi kenan lokacin shan ruwa yayi shine malai yake cewa hadisi na yana nuni akan cewa ya halatta ai azumi a halin bulaguro ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko ba haka ba ah, wasu kuma suna cewa zai zo a gaba matsalar tana nan zuwa dangane da yin azumi a halin bulaguro magana ce guda uku wasu ka ce za a yi wannan hadisin ya nuna haka wasu ka ce a'a akwai ne ko ka yi ko ka aje duk an ba ka zaɓi shine a kamar ra'ayin abdullahi da abbas da anas da abu sa'id da ibnu al-musayyib da afa da sa'id bin jubair da al-hasan da an da mujahid da auza'i da lays bin duk ra'ayin shi cewa an ba da zafi kuma hadisan da haka zamu gani masu zuwa wasu kuma suka ce a'a aje azumin shi ya fi to kuma suna da hadisi mai zuwa nan gaba suna da hadisi mai zuwa nan gaba saboda an ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya ce laisa min albirri afiyatu safar baya cikin aikin nagarta yin azumi halin buraku to amma su ba su kalli dalilin da yasa ma'aikin Allah ya faɗi wannan magana ba sallallahu alaihi wasallam kawai sun kalli cewa ba birri bane sai suka ce saboda haka aje azumin afdal shi yafi amma ka gance afdal ba a zargin wanda yayi ba a zargin wanda yayi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana na faduwa yayi ne ya sha ruwa haka ya kamata shine ma'anar sun mace musiyama ila layl shine imamu Abu Umar ibn Abdul Allah ya masa rahama a cikin al-Istizkar yace ajma'al ulama malamai sun haɗu sun yi ijma'i ala annahu idza hallat salat al-maghrib إذا حلت salatu al إن in sallan magariba lokacin ta فقد to الفطر تو fitr to lokacin aje azumi lokacin bude baki yayi sharwa كو أجني mutawawan ko azumi farilla ko abin da ake duba shine lokacin sallah shi yasa in dai za a iya sallah a lokacin kaza lokacin ko baki yayi wa ajma ala anna salat maghrib min saboda me an ce salatul layl sallolin dare guda nawa ne biyu da magariba da isha kenan magariba ma ta shiga cikin allai saboda kan dai za a yi sallan magariba kuma to za a yi za a bude baki za a bude baki sai dai in an samu rashin yaƙini akan cewa ana kokonto domin yaƙini shine gare ba gare babu wani gidagidai ba wani abin na hadari ko wani abin kana iya gane cewa rana ta fara koda da ragowar haske amma in akwai matsala da gidagizai to wannan malami suka ce ba za a bude baki ba sai an samu yaqini har sai an samu yaqini kenan ba bukata in mai azumi sai ya wani eh, jira gari ya yi duhu wannan babu abin da wani baki da al'adu suna ba ga aji sai kara suna nuna ana buɗe baki yayin da rana ta fadi amma yan shi'a rawatu su ne suke cewa ba za a buɗe baki sai taurari sun fito zuwa da su suna azumi har cikin gari sai taurari. ba za a sha ruwa ya saba wannan hadisi ya saba wannan hadisi sannan babu laifin idan malami ya faɗi magana an ba gane ba ka yi ne ka yi tambaya ko ka nuna kana buƙatar ƙarin haske saboda abin da ka sani in ba haka ba ne sai amma bayani domin a gyara mu ko ba haka na na zai maka bayani nan gaba cewa eh, idan misali ah, ana batu shi abinda yake bayani abu biyu ne na daya misali zai magana a kan kaɗau azumi sai tafiya ta kama gani su wannan ka riga ne ah, misali mutum tun a gida ya riga ya yanke shawara zai tafiya ka gaba sai azumi kawai tun a gida zai ci abinci sai kama hanyar ko ba haka ba sannan mutum ya kama hanyar tafiya yana da azumi tun a gida yi niyya sai ya kama hanyar tafiya to shin zai sa ala tilas ko kuma yana da yancin ya aje shi ma magana ce sannan in ya fara azumin sai ya zamo inda zai je mu a zamanin mu ba irin da ba zamanin da eh, yaushe ake batun wani tafiya da zaka wuce ki ko doki ko a kasa ko waye kaga batun ma ka je ka ce ma ka tadda wasu waje ba shan ruwa sai dai a wani kauye a hanya ko ba haka ba zaka tadda inda rana ta fadi amma a yanzu kana hawa jirgi za ka yi tafiya a wasu awannin da za ka je wani waje kuma ka tadda canjin yanayi aiki ne ce maka da kayan guri duk za a zuwa eh, duk za a je wajen kaga an ka tadda canjin yanayi za ka yi amfani da yanayi da ka samu kanka ne ko ba haka ba kuma kar ka manta an baka dama idan ka gaba za ka iya kai wata yanayi ba sai ka ajiye azumin ka da kana dama shine hadisin da za mu yi ya nuna in je kana dama ka ajiye azumin in tafiya ta kama ka to in kai fahimci cewa tafiyar za ta canja maka yanayi to ya ka ajiye a gaban in kuma za ka iya haƙuri domin ba a aji azumi sai rana ta faɗi kai kuma ranar su wata faɗi ba to wani azumin ranar ga wani gari za ka amina ka kama za ka ce yanzu ka ga ranar garin ku za ka yadda kamaro ba sai eh, ai ba can kake ba sai ka jira sai faɗuwa ranar garin da ka je to kuma ka gaba za ka yi haƙuri ba shi kenan dama kai mata biyu ne kana na maka yi ka ajiye azumin ka ya yi farin da gaske Eh, zai zo nan gaba a babin abin kamar yadda muka ce wannan hadisin ya nuna babu laifi in ka ga abin da baka sani ba kuma ka yi ne ka yi tambaya ba za mu yi akwai labarin za ce ka yi inkari amma ba za mu ce inkari don shi ba inkari ce ba tambaya yake eh, amma ka iya dan uwan ka yi wani abu da ba gane ba ka yi masa ka ce ka nusar ka ce kamar hakan nan ko haka ne abin da na gani ce ne haka ne ko kuma a ba haka ko kuma a me ka gani don ya kara ma bayani ko ba haka ba eh. sai an aisha ta radiyallahu anha ko aisha ma da yace an aisha ta radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna hamza ibn amr al-aslami aisha Allah ya kara masa yadda tace hamza ibn amr al-aslami Allah ya kara masa yadda kala lin alaihi salatu wassalam yace da ma'aikin Allah a asumu fi safar tambaya yake na iya azumi a halin tafiya bulaguro wa kana kathira siyabi na aisha yana yawan Allah mai yawan yayi tambaya fa kala sai ma'aikin Allah yace da shi in ta fa sun wa in ta fa aftir in ka to kaga dama kai azumin ka in kuma ga dama ka aje kaga anan ba wani damuwa ga abu nan ya fito ni cewa an ba mai matafi dama ko dai ya azumi ko ya ya aje azumin sa sai dai kawai inda ake tattauna dama wanne yafi wanne yafi to in an yi magana wanne yafi sai a ce ga hadisi a gaba zai ma bayanin wanne ya fi a nan je mun rigaya mun gama aikin Allah ta salama ya yi kuma gashi an yi tambaya ya ce in ka ga dama ka in ka ga dama ya bar maka zabi to mu duba babi na gaba babu idan sama ayyaman min ramadan sun masafara babin da yake cewa mutumin da ya yi azumi wasu kwanaki a gida sai tafiya ta kama shi sai tafiya ta kama shi zai ci gaba da azumi ko kuma zai aje azumi ai idza sama shakhsun ayyaman min ramadan thumma safar yayi azumi a gida wani lokaci adami kuma sai tafiya ta kama shi to dole sai ya ta gaba da yi dan ya fara ko kuma a'a yana ya ajewa sai ya dawo ya rama to an ga hadisi na Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma hadisi Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja ila makkah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita tafiya zuwa makka fi ramadana a watan ramadan hmm. fasama sai yayi azumi hatta balaga alkali da har kai wani waje da ake da shi alkali. aftara fa aftara nasu. sai ma'aikin Allah ya aje azuminsa sai kuma rabo mutane suka aje kenan ya halitta, in ka fara azumi kana tafiya ka ga ba za ka iya karasa ba kai ne ka aje azumin ka aje wannan kuma an sami ta wancan tambayar in za ka yi karisawa ka karisa zaɓin kai in ka goka ba za ka yi karisa ba sai ka aji ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi da karin bayani daga abu sa'id yake ta safar na ma rasulullah sallallahu alaihi ila makka wa nahnu siyam wannan tafiyar da aka yi tafiya ce ta bin nan tafiya ce ta fatu makka lokacin da aka je yakin mule makka a cikin ne to abu sa'i yake cewa mun yi tafiya da makin Allah zuwa makka sai ce wa nanu siyam muna azumi muna azumi su sahabbai kenan da makin sallama fa kala nabi sallallahu alaihi sai ma'aikin Allah yake da sahabbai innakum qad danawtum min aduwwikum gafa kun kusanto zuwa inda abokan gaban ku suke wal fitru aqwa lakum kuma in ka aji azumi zai kwari ku samu tunda yaki zaki kaga yaki ko eh, abin azumi ba a yakin ma ya azumi a cikin kai a waje za a yaki da za ku aje azumin da ya fi kuzari ya fi karfi da za ku samun karfin jiki fafiru ina ba ku shawara ku aje azumi fakanin ruksa to kaga sai ce sai suka fahimci su sabu cewa rangwami ne ba mai ba ba tilas ba rangwami ne kwa iya ajewa tunda ya ce ai kun kusa fuskantar abokan gaba ko a iya ajiyewa don abin nan in kun ci abinci za ku fi samun kuzari sai ke famina man sama lokacin da ya faɗi wannan magana cikin mu akwai wanda ya ajiye wa na manasara wasu kuma suka ci gaba da wasu na ci gaba da azumin wasu kuma suka ajiye azumi sai ke fa nazalna manzilan da muka ƙara gaba sai muka je wani masauki fakalar qala rasulullahi sai ma'aikin Allah ya ce da sabai wato lokacin da aka taho da lokacin da ya faɗi wannan magana wasan ya azumi wasan aji to da aka ya da zango za a wayi gari kaga wani suka karasa azumin sun karasa kuma yanzu a sake sabon azumi sai ya ce in innakum musabbihu dubbaku ko ba in an wayi gari fa lalle za ku fuskanci abokan gaba akwai akwalakum fa aftiru saboda haka eh, aji azumi shi ya fi. karfi zai ba ku karfi a cikinku ku ko aje azumi sai yake faka na ta'azima abu sai yace sai muka gane cewa yanzu umarni ne da wancan faka na ta ruksa sun fahimci rangwame amma a nan fa suka azima cewa umarni aka bayar na tilas fa na ki duk sai muka aje aje tumma bayan wannan al'amari da ya gudana daga baya kenan laqad ra'aytuna in ji Abu Sa'id kuma dai mun yi tafiye-tafiye da makin Allah na gan mu Musa abbai kenan na so ma a rasulullah ta alaihi ba da zalika kafin safar muna yin azumin mu tare da makin Allah ta alaihi a halin bulaguro ya ce da mu komai kenan ga dalilin da za aka ce ne a aji dan a samu kwari a ciki kaga an bayyana illar kenan in zai zai mutum zai zai akwai illa zai iya abin nan wani abu zai same shi na cutarwa to ana so ko kuma ana umarni ya aji yin azumin ba da'a ba ba aikin nagarta ba ne ana kuma wannan yake nuna maka cewa shari'a ba abin birgiya ba ne ka rika jefa kanka cikin abin da ke na kunci a ba wannan shari'a ba makasudi ne abin nan ita makasudi shari'a ma yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra shari'a makasudin da shine ma ja'ala alaikum fi dini ba a tsora muku kunci ba a ce dole sai kai abin da zaka kunta zaka cuta in kai haka wannan baka burge ba ba burge ba shi ne duk inda shari'a ta ba da rangwame kai riko da da saboda haka wannan hadisin karara ya nuna mana cewa an yi tafiya an yi azumi wanda Allah bai hana amma da aka samu wani guduri sai ne sai yake a aji ya ba da rangwame sannan ya ba da umarni azima da aka ce a iya yi da aka sha ruwa wace gari za a fuskanci abokan gaba ce lalle kowa ya azumin sa kowa ya aji azamatu to saboda haka wannan yake nuna mana cewa a hukuncin yin azumi a halin tafiya zaɓi ne sai dai idan akwai wani guzuri irin wannan sai dai akwai wani guzuri irin wannan wani uzuri shine dai wannan da aka ce za a fuskanci abokan gaba saboda me idan aka tafi cikin rauni akwai matsala za a yi yaki kuma kana azumi ko ba haka ba kuma yaki ba wai a yi a jira ba ne in an fara sai abin da hali dole mutum zai samu rauni to sai ma yake Allah ya bani cewa aje azumi saboda me saboda a samu karfin jiki kaga wannan kuzuri ne wanda yake ba da dama mutum ya aje azumi a kun kun duba babin yana magana akan cewa idza sama ayyaman min ramadan thumma safara kaga ai an taho an yi azumi a Madina kafin ayi ne ayi tafiya zuwa Makka kuma ga ma'aikin Allah ya fara azumi a Madina kuma ya aje a hanya da aka je Makka ya ce ba aje kenan me ya halatta ka fara azumi a gida in uzuri ya kama ka na tafiya kai mai ka aje Fa ko aw منكم مريضا fa على wa man kana minkum maridan aw او على fa فعدة min ayami اخرى to kaga an baka dama a Qur'ani wannan. ga kuma hadisi amma an kace zaka yi alhali akwai uzuri ma'ana abin da yake na cutarwa to ka kuma yi laifi yanzu ba magana ake ta ta da'a ba ba shine hadisin da ya zo hadisi na biyu ana bi darda hadisin abu darda Allah ya kara masa yadda kala yace kharajna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun fita tafiya tare da malikin Allah sallallahu alaihi wasallam fi babi asfari a wani shashi na tafiya da aka yi fi yawmin harzin a lokacin tsananin zafi hatta yad'u ar-rajul yadahu ala ra'si har mutum saboda zafin rana sai ya rika sa hannunsa yana kare rana da kansa min shiddatil har saboda tsananin rana zafi wa ma fi na sa'imun a wannan tafiyar da muka yi babu wanda yake azumi illa ma kana min annabi alayhi salatu wassalam wa ibn rawaha sai kadai manzon Allah sallallahu da ibn rawaha abdullahi ibn rawaha su bi kawai suke azumi su bi kawai suke azumi ka duba wannan abin nan tafiyar da aka yi ya ce ni yaumin har a lokacin tsananin zafi har ma mutum yana kokari ya ya kare kan saboda tsarin rana amma ga ma'aikin Allah sallallahu yana azumi ga kuma ibn rawaha yana yi abdullahi da rawaha sai ya nuna cewa ashe ko da kunci na tafiya misali in kaga za ka iya ko da akwai kunci kamar tsananin zafi ko wane ne in dai ka iya ba za ka cutu ba ya halatta kai ya halatta kai in dai ba ka cutu ba ya halatta kai an gane in dai ba ka cutu ba ya halatta kai ko da akwai ne kunci a tafiyar yanzu ba magana ake ta kunci ko rashin zama magana ake ta iyawaka ko kuma rashin iyawaka sun za ka iya shi kenan ga abin nan tsananin rana har ana tare eh, zafin rana da hannu da kai saboda tsananin zafi amma duk da haka ma'aiki yi canza ya azumin abdullahi dan rawaha ya yi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to amma in akwai cutarwa aka ce in za ka cuto ba za ka yi ba bab kaulin nabi sa sallama laysa min birri sawtu sabat babin da yake bayanin ma'aikin Allah ya ce ba birri bane ba aikin nagarta aikin da'a bane asiyan su safar kai azumi a halin tafiya kai azumi a halin tafiya to kaga wannan karka bar shi ala yi haka sai ka ce idan za ka yi ne za ka cutu in za ka sha wahala wahalar da za ta iya cutar da kai amma dan wahalar da za ka iya jure mata in zaka iya duka zama ko ba haka shine dai dan uwa da yake tambaya in kaga ka iya jure a wannan da za ka jira faduwar rana sai yi ta jira mun kuma kace kai na baro garinmu ko kasar ya kamata a ce yanzu an sha ruwa kuma na ganin ba sha za yi ba sai nan da awa biyu uku ni ba zan iya ba shi na ce ka sha ruwanka tun da za ma kai mata biyu ne ka ajiye azumin ka to amma idan za ka cutu ba baya daga cikin aikin nagarta in akwai cuta wanda za ta yi maka illa ga hadisin da malam ya kawo wannan babi an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu hadisin Jabir bin Abdullah Allah kara masa yadda shi da ma'aibin sa kala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi fi safar wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya bulaguro fara'a haman wa rajulan qad dhullila alaihi sai ga taron mutane ziham sai ga wani mutum an yi masa inuwa an tattare an nemo abin nan ana ta tattare masa rana an masa inuwa faƙala ma haza sai ce wannan me ke faruwa me ya haka faƙalu suka ce sa'im wani ne yake azumi ya galabaita faƙala sai ma aikin Allah ce laisa min albirri sun fi safar ba aikin kwarai na nagarta ba ne a yi azumi a halin tafiya in cutar za ta kai ga irin wannan matsayin da mutum har sai ana tarire sa ana yi masa inuwa ana yafa masa ruwa ana to kaga akwai matsala eh, alamar ya kai gayar da ba zai iya jurewa ba shi kuma ya ce a'a ba zai aje sa ba to wannan ba aiki ne ba na nagarta ba aiki ne ba na nagarta ba abin birgewa ba ba abin birgewa ba saboda haka baya daga cikin birgewa a ce za ka rika tsananta wa kanka kana kuntata kanka a cikin abin da shari'a ta riga ta yi maka rangwame sai makaram imamu sahawi Allah masa rahma yace hadal hadith kharaja lafzuhu ala shakhsin muayyan wannan hadisi ana magana game da mutum muayyani wanda wa huwa al wanda ya fada ma'ana halin da ya fada a cikin wannan hadisi wa ma'ana laysa al-bir an yablugha al-insan bi nafsihi hadha al-mablagh kaja min da imamu as-sahawi yace Laisa al-bir ba aikin kwarai da nagarta bane an yablugha al-insan bi al-insanu mutum ya kai kansa hadal mablag wannan matsayin da har sai an yi masa fifita ana yi masa yayyafa masa ruwa ana kaza a a laysa min bir ai shari'a bata ce ka cutar da kanka ba an gane ko yace wallah wallahu kad rakhasa fil fitri Allah ya riga ya rangwame cewa ka iya aje aje dan me saboda wannan tawilin saboda ai ga ma'aikin Allah ya tafi a cikin tsananin me zafi tsananin zafi kuma ya azumi kenan yanzu ba magana ake ta wahalar ba a'a wahalar da ba za ka iya jure mata ba za ta iya jefa ka cikin halaka ko cikin kunci shine abin da ake ne shine abin da ake ne imam al-qurtubi yace ai laysa min al-birri al-wajibi ka gani laysa min birri al-wajibi ba wajibi bane ba baya cikin nagarta ta wajibi a ce ba karka aje ko zaka mutu a ba ce haka in zai kai ka ga halaka ko zai kai ka ga labaita wani ciwo wani wane ne ba ka da lafiya ka ce a'a kai dole kawai sai yi. wannan ba daidai ba kana da ulsa kana da hawan jini kana da eh, menene low sugar high sugar abin nan low abin nan eh, blood da high blood da low sugar high sugar duk yana iya faruwa ko ya sama ko ya kasa ko kace kuma sai yi. a in kai haka in ka mutu to lalle ka kashe kanka kuma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima shari'a ta zo dan ta kuntuta ba tunda an baka damar an baka damar wa na anta radiyallahu anhu ga hadisin Anas bin Malik a wannan babin Allah ya kara masa yadda a babin ne ko a'a bab lam lam ya'ib ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ba'dan fi sawm al-iftar babin da yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su aibanta juna ba mhm. wajen ko dai a yi azumi a halin tafiya ko kuma a ƙi yin azumi so a wajen su duk ɗayin tun da gashi dalilai sun nuna haka da so ba sa wani aibanta juna ce kai dan me baka yi ba ko kuma kai dan me kai ba yi wa junan su haka ga hadisin Anas dan Malik an Anas radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da kala yace kunna nusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallama muka yi tafiya da ma'aikin Allah ne bulaguro sallallahu alaihi wasallama falan ya'ib as-sa'imu al-muftiri wal muftiru 'ala as ba wanda yake aibanta dan uwansa la wanda yake azumin ba zai ce kai dan me ba kai ba la wanda yayi ko wanda bai bai ce kai dan me kai a ba wanda yake aibanta juna ba wanda yake abin nan bai biya juna kai dan me kai dan me duk in ka zabi ne in ka ga dama kai to Allah ya karba mm. in kuma ka ce a kai za ka sha ka dama an baka ne an baka dama an baka dama saboda haka wannan hadisin yake nuna mana cewa zabi ne zabi ne an ba da zabi kamar hadisin wancan bawan Allah da na Aisha take ba da labari cewa wa kana kathira yana yawan aji kuma yi tambaya haka ce in ka ga dama shi ta fito in shi ta fafa ko saboda haka kamar wannan ne wanda ya ga dama kuma kar ka manta ya ce musafiru ma annabi muna bulaguro da ma'aikin Allah tare da manzon Allah sallallahu wasallam to kaga ya nuna ma'aikin Allah ya sani cewa wasu na shi ma gashi an yi tafiya hadisin abin da makaranta ibn rawaha da shi da ibn sun yi azumi kenan wanda yayi zabin sa ne zai iya wanda bai yi ba kuma shi kenan an bashi dama an bashi dama kuma ya nuna babu laifin in kana tafiya kana so kai azumi kai ko kuma an kai tafiya kaga ba za ka iya ba ka aji ka aji kuma wanda yake nuna yadda ya kamata mutane su rika fahimtar juna dangane da abin da ya shafi masail khilafiyya inda mhm. abu ne wanda shari'a ta ba da dama to ka mhm. kyale mutum ya ce shi ga abin da yake so karka takura ka ce kai ka za da kai mhm. wani lokaci sau dama za ga mutum shi yana ganin ai shi yana da juriyar da'a yana da kaza dan me ba yi wani da yi ba a'a in ya ga ba zai iya a wannan ba kyale shi ya abin da zai iya kowa ya abin da zai iya karka takura dan wanka ce dan me bai ba alhali shari'a ta riga ta yi masa rangwame karka zarge shi ka ce da shi dan mai bai ba ko yayi ka ce dan me yayi dan kai ba ka yi a duk wanda ka ga in wani abu ya faru wanda shari'a ta ba da dama to sai a kyale juna kowa ya abin da ya ga shi yake da damari amma kada a takurawa mutum kuma kar ku manta inna Allah yuhibbu an an tu'ta rukhasam kamar yadda ya zo a hadisi Allah yana so in ya ba da rangwame a yi riko da rangwamen sa kamar kura an tu'ta masu yadda kamar yadda ba ya so a yi saba masa saboda haka mutum ya ga zai rangwamen sa ya rike to kyale shi ya yi daidai kai da kake ganin kana da karfin eh, abin nan hali kana da juriya kana kai abinka amma kai kanka kuma daidai yake da kamar sallah barka zargi liman dan yana takaita sallah kai wannan liman da Allah kullum da a'a kyale shi in zai haka kuma mabiya sun sun hakan ya fahimci suke so sai su yi almuhim a yi cikakke sallah ingantacciya da kiyaye ruku'i da waye amma karkace ce Allah ya sa wa ni in ja gobe ka gani kuma ka zo ka ja ta yadda gobe an za ka karanta mutane a wannan babur burgiya ba ce eh, kuma yana ja ya ga zai iya wanda ya ga yake da sha'awa zo mu je masallaci ni masallacin wani zanje wannan yana jan sallah da yawa to a ni gaskiya na fito kai sai kai san shi kuma ita kowa duk kowa shi ke da me a ciki to eh, kowa zaɓin sa ne ko ba haka amma kar a zargi juna don me kake tsawaitawa sai dai idan ya yi abin da ya saba shari'a ma'ana ya rika tsawaita da yawa da har zai wuce abin nan zai takura mutane to wannan kuma shari'a ta hana shi kuma wannan babi ne mai zaman kansa kare abin da zai takura mutane ya sa su a kunci saboda a cikin su manzan Allah ce za salama sai mu al-dhaif walla abin nan dal haja mutane daban-daban suke suke bin bayan bab man mata wa alayhi son babin da yake bayanin mutumin da ya mutu kuma ana bin sa azumi yaya hukuncinsa yaya hukuncinsa azuminsa shikenan za a biya a rama masa ko ba za a rama masa shine abin nan da malam ya kawo babin ma'ana me hukuncin wanda ya rasu alhali ana bin sa yana da azumi da bai yi ba to anan kaga ya ce wa alaihi sawun akwai azumi a kansa sai ka ce wanni domin azumin ma iri-iri akwai azumi na kafara akwai azumi na bakance bir akwai azumi na ramadan duk akwai wayannan ko ba ka to wanne ake nufi sai imam buhari ya shiru gaba din kaji maganganun malamai hadisin da ya kana Aisha radiyallahu ta'ala an hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata wa alaihi sawm sama wa man mata wa alaihi siyam haka ne ko sama anhu waliyuhu wanda ya mutu kuma ana bin sa azumi wa alaihi siyam akwai azumi akan sa sama anhu waliyuhu waliyin sa yayi masa azumi waliyin sa yayi masa azumi wa alaihi sama anhu waliyuhu wa alaihi siyam kaga wa alaihi siyam yayi shiru bai faɗi wanne ba saboda haka malamai suka ƙari juna sani wai suka ce alaihi siyam yana nufin ramadan da duk wani na wajibi suka ce a'a a wannan alaihi siyam da ake so a rama masa ba na ramadana ba ne za su kawo dalilansu sannan da yake samu anhu waliyuhu waliyin sai ya yi masa azumi akwai magana a nan tunda an ce saman waliyu kenan kamar an iyakance kadai waliyinsa yi masa haka ne ko kuma wani yana iya yi masa wasu kace ce ai sama an waliyuhu an faɗi magana ce wadda take kharajat al ghalib an faɗe ta saboda haka bisa al'ada abin yake ba wani wanda ba kasafai zaka samu wani ana bin wani azumi ya ce zai yi masa ba in ba dan uwansa ba shi yasa aka ambata duk dai zamu ambace abin da malamai suka tattauna kai hadisi kamar yadda kuka gani yana magana akan man mata wa alaihi sawm ko alaihi siyam ana bin sa azumi to kaga azumi dai aka ce ana bin sa to batun a biya ko a rama masa lalle azumin wajibi ne sai dai kar ku manta azumin wajibi ba iya na ramadan ba akwai azumin wajibi na kafara kafaratu zihar kafaratu ah, qatlu al-khata kafaratu ah, ga sunan kafara daban-daban to saboda haka suka ce hadisin yana nuna in ana bin mutum azumi na wajibi shi ake magana sai aka kasu gida biyu malamai ashabul hadis da abu saur da wasu malamai suka tafi cewa wannan hadisin yana magana ne kadai akan man kana ma'duran li maradin aw safarin aw hayd aw nifas thumma zala 'udruhu wa tamakkana min al-qada wannan hadisin mamata wa alaihi siyam yana magana akan wanda uzuri ya sa ya aji azumi uzuri na tafiya uzuri na haila uzuri na rashin lafiya to a shari'a ta yi ne ta ba shi dama ta ba shi dama ya ya aji sai ya aji to wajen ramawa ne kafin ya rama sai ya mutu shi ne ake magana fa hadha alladhi yatanawwalu alhadith shi ake nufi cewa a rama masa amma man mata qabla al-imkan amma wanda dama bai samu damar yi ba ma'ana an yi azumi rabi sai ya mutu kaga wannan dama ba batun cewa alama masa ba batun abin nan an gane ko kuma mutumin da ake azumi da tun shigowar azumin yana halin tafiya har ma azumin ya fita bai dawo ba yana abin nan kaga shi dama da shari'a ta riga ta ta abin nan ko kuma bai da lafiya gaba daya har azumin ya kare yake ba a kansu ake magana wanda zai rama je ashabu alhadith an gane ku shine alqaulul awwal eh, sannan kuma cewa sama anhu waliyuhu ibnu qudama ta Allah ya masa rama hmm. yace idan tabata hala idan har an ce ana iya rama wa mutum azumi kar ku manta anan ba mu yi magana wani azumi ne bane ba yana magana akan cewa azumin ramadana an gane ku wanda aka ba shi dama ko azumin fara ma wanda aka ba shi dama uzuri ya sa yanki tun da mai uzurin ka azumin fara ma nafsu shi abin nan sun uzuri ya kama mutum yana iya yankewa an gane ku to sama an waliyu waliyin sai masa yace ibn kudama yace idan tabbata haza idan har shari'a ta ba da dama a rama mutum azumi sai yake cewa fa inna al-aula an yaqdi an yaqdi an-nazar anhu warithu wanda yake dan uwansa magaji shi ya dace ya rama masa yace fa in hu ghairu amma da wani dan uwansa musulmi zai ce zai rama masa ajza'ahu anhu ai yayi ramuwa tayi yace ai kama law qada dainahu daidai yake da ana bin sa bashi dole ne dan uwansa zai biya kowa ba zai iya biya masa kuma saboda ga hadisin Abu Sa'id ne ko Abu ah, wane ne cikin sabai wanda ma'aikin Allah ya zo wani sallah Abu da ne wanda yake Abu Qatada yake na daukan masa ah, zan biya sai ma'aikin Allah ya ce kenan kaga wani yana iya biya wani bashi to haka azumi da Ibn in dai ana iya biyan bashi to azumi ma ya halatta wani ba sai dan uwansa ba biya masa yace fa inna bi sallama shabahu bidain domin tambayar hadisin da za a karanta lokacin da aka ce shi mai tambaya yace ana bin mahaifiyata azumi sai ce da a ce bashi ake binta za ka biya mata wani bashin ya ce eh sai ce ai bashin Allah fa zainu la ya haƙo an yi kuza shi ya fi dace a biya to tun da an siffanta bashin azumi da bashi na kuɗi kenan ana iya shi ma wani zai iya eh, biya wa wani ko da ba ɗan uwansa ba zai iya rama masa kenan wannan sama anhu waliyuhu kamar da suke ta kharaja makharaj al-ghalib mafi yawa wanda suke yan uwansa ne shi yasa aka faɗa amma ba dan dan wani yayi da yi ba in je ibn kudama amma alqawlu thani anahu la yusam almayt wa inma yutam anhu qawli nabi cewa a a ba za a yi masa azumi ba za a yi masa ifani a ciyar da abinci a madadinsa wanda Imam abu hanifa ra'ayinsa kenan da Imam malik da ahmad da shafi'i kenan kusan duk ashabu al-madhahib al-arba'a ra'ayinsu kenan cewa ba za a yi ne ba sai dai a yi masa ciyarwa an gane ko a me dalilin su suka ce saboda yana raye ma in bai iya azumi mai aka ce ina ayat take wa alal ladina yutiqunahu fidyatu fa'amu to idan yana ma raye cewa aka yi ciyar in bai iya wato ina ga babu shi eh a ciyar masa shi yafi in ma yana raye bai iya wace aka yi ciyar kuma shikenan to in ya mutu sai suka ce cewa shi yafi an gane ko da yake sama anhu waliyuhu wannan kaga umarni ne hmm. in mutum ya mutu ana ban sa azumi waliyinsa yi masa azumi to umarnin na wajibi ne ko na istihbabi na istihbabi ba na wajibi bane wannan shine ra'ayin jumhur cewa na istihbabi ne saboda me saboda ai tunda ya mutu bai yi ba yana da uzuri in an yi masa fanima in ba a yi masa ba in dai ba da gangan ya bari ba ke hmm. in ba a yi masa ba babu komai hmm. ah, to ga shi ma yana cewa lokaci yayi to hadisi na gaba zai mana bayani ko babi na gaba zai magana ne akan a hadisi ne ko ne ibn abbas hadisi ne biyu shine abin nan zai magana akan wannan matar da aka zo aka yi fatawa kai ina ga mu dakata sai darasi na ga mu karanta insha Allah saboda ba za mu samu damar bayani a zama lokaci ya riga yayi abin da muka rinta daidai Allah ya amfana da mu da shi ba mu iko aiki da shi kuma muna ne muna roƙon Allah da sunayensa mafi ya kyawu da tsohon sa madaukaka Allah ta'ala ya tsare dukkan musulmi a ko ina musamman kuma a ƙasar nan yadda al'amura suke tafiya akwai barazana mai yawa akan musulmi ya Allah ka isa wa musulmi dukkan wani sharri ka kare su dukkan wani sharri a duk inda musulmi suke Allah ya yi musu dukkan damuwa yan uwan mu a Sudan da Gaza har yanzu dai suna cikin kunci Allah ya yi musu ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya tsare mana addinin mu ya tsare mana kasar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin